لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينه عليهم واثابهم فتحا قريبا تبس Allah ya yarda da muminai a lokacin da suke yi maka cappa a Hudaybiya wato bai duwan a ƙarƙashin bishiya sai ya san abin da yake cikin zukatansu na imani da tsarkin zuciya da gaskiya sai ya saukar da natsuwa a cikin zukatansu kuma ya saka musu akan haka da buɗi na kurkusa shine buɗe garin Khaibar don ya canza musu akan abin da suka rasa na shiga maka.